Isra'ila ta ce za ta zafafa kai hare-hare a zirin Gaza. Alƙalman masu shigowa Jamus ba bisa ƙa'ida ba ya ƙaru. Dakarun sojin Somaliya sun mutu a wani harin kunar baƙin wake. Gwamnatin Hamas ta sanar da cewa kimanin mutane 55 ne suka mutu a wannan lahadin a hare-haren da Isra'ila ta kai yankin. Hamas ɗin ta kuma ce fiye da gidaje 30 ne suka lalace a hare-haren na cikin dare. Hakan dai na zuwa ne bayan da rundunar sojin Isra'ila ta ce tana shirin ƙara zafafa kai hare-hare ta sama kan Hamas a zirin Gaza. Kakakin rundunar Daniel Hagari ya ce shirin fara lugudan wuta wani mataki ne na gaba a yakin da suke yi da Hamas. Kana su rage haɗarin da dakarun su suke fuskanta. Tunde Isra'ila ta bada umarni ga mazauna arewacin Gaza da su fice daga yankin zuwa kudanci domin tsiratar da rayuwarsu. A jiya Asabar dai Isra'ila ta ce kimanin mutane mutane 700 ne suka bar yankunan su zuwa kudancin Gaza yayin da yankin ke ci gaba da fuskantar karancin ruwa da abinci da kuma wutar lantarki. Hamas ta ci fiye da mutane 4,300 ne aka kashe tun bayan fara yakin na ranar 7 ga watan Oktoban nan. A nan Jamus dubban mutane ne suka gudanar da gangamin nuna goyon baya ga falasdinawa da ke makala a zirin Gaza. Masu zanga-zangar dina kira ne kan a kawo ƙarshen rikicin na Gaza. jami'an 'yan sanda sun ce kimanin mutane dubu bakwai suka mamaye titunan biranen cologne da frankfurt da hannover da munster da kuma stuttgart an da yi tsaurara matakan tsaro yayin zanga-zangar kasancewar mutane sun fito fiye da yadda aka yi tsammani a birtaniya ma kimanin mutane dubu goma ne suka bi jerin masu gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga falasdinawa a birnin london alkalmar rundunar 'yan sandan jamus na nuni da cewa fiye da mutane 21,300 ne suka shigo jamus ta barauniyar hanya a watan satumbar da ya gabata alkalmar na wannan lokacin na biyo bayan karuwar jama'ar da ke shigowa ƙasar a cikin watanni bakwai da suka wuce a cewar 'yan sanda kimanin mutane 93 ne suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a tsakanin watan janairu zuwa satumbar wannan shekarar da jamus ta fara tsayar da mutane ne domin tsaurara bincike a iyakokinta da ƙasashen jamhuriyar Czech da Poland da Switzerland da Austria domin daƙile matsalar. To labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Jami'ai a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine sun ce akalla mutane shida ne suka mutu yayin da wasu sha shida suka jikata sakamakon hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai akan wata cibiyar rarraba wasiƙu da ke yankin. gwamnan kharkiv ya ce dukkanin mutum shidan da suka mutu da kuma waɗanda suka jikata suna aiki ne a cibiyar shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya wallafa wani faifan bidiyo da ke nuna inda lamarin ya auku da ma baraguzan gine-gine a wani sashen da ya lalace a cibiyar a gefe guda kuma rundunar sojin ukraine ta sanar wato rundunar sojin ukraine ta sama ta sanar da lalata jirage marasa matuƙa guda shida da kuma makamai masu linzami ko kuma makami mai linzami guda ɗaya daga cikin tara da rasha ta harba a cikin dare. Daga Somaliya kuma rahotanni ne ke nuni da cewa kimanin dakarun sojin ƙasar sha hudu ne suka mutu a wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai cikin wata mota a wani sansanin soji da ke kusa da babban birnin ƙasar Mogadishu. 'Yan sanda sun tabbatar da cewa daga cikin waɗanda suka game da ajalin nasu har da fararen hula biyu kana harin ya lalata gidajen da ke kusa da sansanin. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki wato ita ce ta ɗauki alhakin kai harin sai dai a cewar ta dakarun soja hamsin ne suka mutu a harin sansanin da aka wato sansanin da aka kai harin dai na kasancewa sabo wanda aka samar da wa jami'an tsaron kasar domin yaƙi da matsalar tsaro ko kuma ƙungiyoyin da ke gwagwarmaya da makamai sun shafe tsawon shekaru suna kai hare-hare a somaliya da ke yankin ƙahon afirka Tuma sauraro ƙarshen labaran kenan yanzu kuma sai sharhunan bayan labarai tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da fatan za a yi sauraro lafiya. DW sharhunan bayan labarai. To jama'a assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na sharhunan bayan labarai tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. A cikin sharhunan bayan labaran za a ji cewa an cika shekaru talatin da kawo ƙarshen yakin basasar Burundi. A Nijar matsalar fashi da makami ta damu al'ummar jihar Agadas da ke yankin arewacin ƙasar. A Najeriya kuwa gwamnatin jihar Kebbi ce ta ƙara yawan shekarun ritaya daga shekaru sittin zuwa sittin da biyar, lamarin da ya janyo tsokaci tsakanin al'umma. Wasu kenan daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa, amma farko bara mu fara da jamhuriyar Nijar, inda matsalar fashi da makami ta zama babban ƙalubale da ke addabar mazauna gefen garin Agadas da ma matafiya. sakamakon yadda barayi ke fadawa cikin gidaje don sata labarin da ke janyo damuwa tsakanin al'umma daga agadas wakilar mutula amadu na ɗauke da cikakken rahoto. Al'ummomi mazauna unguwannin da ke nesa da cikin birnin Agadez na cikin damuwa dangane da yadda barayi da mayan fashi da makami ke azabtar su ga dai ra'ayoyin wasu. Barayi sun sha mana kai da kwanaki an yi magana haske da Allah a sa mana haske saboda yana da mahimmanci kenan ko barawo ya taho in akwai hasken nan ya gane shi ya ji tsoro. Ai madan kita bata nan ta yi balaguro kwashe duka duka da wasu abubuwa da na ta kwashe. su katifa su barguna duka hatta da kayan abinci ma ba a bari sai ka iske gida an ƙetara an kwashi an fita da sozawanmu da gardinmu da polisanmu muna goyon baya ɗari bisa ɗari muna fata su kama mamu su kula da mu wanga haske in mu abin da ya samu ka gashin kiri ne don mun ga san kasa ba kwanci hankali ba mun san komi lokaci gare. mu da yau da dare da sati jace ya sha mu kai baka da izinin ka fita gidanka da rana baka da izinin da dare ka fita gidanka baka da izinin kai kai kwana kai da iyalin ku huta ana cewa ana soja suna ta yawo to mu bamu gansu ba tun da dai ana hada gidaje da rana da dare ana hada Halima Abubakar jagoran mata ce a ɗaya daga cikin unguwan nan da ke fama da sace-sace cewa da unguwar tadirarsa kira ta ga shugabanni kamar haka. wallahi muna kira ga magabata da Allah sa mu ido yanzu yaran ka bakin da magarba ta hilin nan na tadar sai inda lakwal nan ba ya da ikon ya ta ka aike shi uwaye da yawa sun boye an hada musu kankanan yara suna nan sun boye ba su so a haɗi shi kuma larura in ta same ka ya kamata ka haɗi magabata san da ya ta yi maganin ta komi ba a bari ba salula kina ta ma ake zabce miki ita su sa sikirete ko ina da Allah su lura da mu da mu da iyalin mu mu mata mu ke da nauri mu ne ba mu da abin da za mu ci tun da mace sai yadda aka yi da ita ba wani karhi gare ta ba amma magabata an suka samu hannu Allah yana kasan yin komi da komi Masu garuruwa shugabannin al'umma a ta bakin Ezambe e shahid da cewa ya yi bayan irin gudummawa da suka bayar da shi da al'ummar shi wajen dakil sace-sace har yanzu da saura. Mu ta mu sai anguwa principal na sata ma. Farsake eh, in ba kowa da talakawa sun kai da mu da mun kai mu 'yan gari da kowa da kowa ya tashi abalan. In ba haka ba ka san mun ku mu hau eh, puan rouge ma na barai barai can ne sun kaso sun kasa mana eh, da wannan vraiment euh, mu wannan abu vraiment ya mai mu maire ya mu promettre il va nous mettre des lampadaires lampadaires kin har yanzu ko guda ba a taba sashi a balan ba babu irin kara wanda ba mu kai ba bisa wannan haraka na rashin haske tala amadu dw hausa daga birnin agadas a jamhuriyar Nijar. Kusan makonni uku kenan da alkawarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa kungiyar kwadago ta kasar NLC. Na baiwa ma'aikata naira dubu talatin da biyar a matsayin kuɗin rage raɗaɗin janye tallafin man fetur wato wage award. To amma har zuwa wannan lokaci ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi ba su fara cin gajiyar tsarin ba daga Jos. Wakilin Abdullahi Mai Gurgui ya haɗa mana wannan rahoto. Tun dai a ranar Talata uku ga watan Oktoba ne da muke ciki kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi niyyar shiga yajin aiki na sai baba ta gani to amma a bisani ta jingina yajin aikin biyo bayan cin wasu yarjejeniyoyi daban-daban da gwamnati amma hankulan ma'aikata sun fi karkata ne kan alkawari na ba da ƙarin kuɗi naira dubu talatin da biyar cikin albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya yayin da ma'aikatan gwamnatocin jihohin kasar za su sasanta da gwamnonin jihohinsu daban-daban to sai dai har zuwa wannan lokaci ma'aikatan ba san inda aka kwana ba game da wannan batu na naira dubu talatin da biyar comrade eugene manji shine shugaban kungiyar kwadugo na jihar plateau ya ce suna lissafin kwanaki kafin cikar wa'adin kwanaki talatin da gwamnati ta ɗebar musu. Daga ran uku daga watan goma, to wannan ranar ya fara kirgawa kenan fa zuwa ranar talatin. in ba iya an ce an samu sasantawa an biya ba domin muna da kwanaki talatin kuma muna kirgin talatin nan ne in ya kasance gwamnatin filato ta ce ba za ta iya biya ba kenan ko za ku je yajin aiki eh to amma ba yajin aiki kadai ba in an kai bakin rafin za san da za ke tare idan muka ce gwamnati su zo mu zauna sannan mu sassanta sun ki mu ya kamata ka yi mun sa hannu sun yadda ko da shike wata majiya ta shaida min cewar akwai wasu gwamnonin jihohin Najeriya kamar Kwara, Nasarawa da wasunsu sun soma biyan ma'aikata naira dubu goma amma har zuwa wannan lokaci babu wata jiha da ta baiwa ma'aikatan nata naira dubu talatin da biyar. Ta tarho shugaban kungiyar kwadago ta jihar Nasarawa Comrade Ayuba Ismail Obu ya shaida min cewa sau ɗaya suka yi zama da gwamnatin jihar Nasarawa. Haduwa mu da muka yi da ne a wannan satin da ya wuce kenan. Gwamnatin jihar sun fara ba ma'aikata palliative dubu goma goma. Mun kungiyoyin mun ce dubu talatin da biyar ne mun da za a biya mu mun zama amma ba mu daidaita gashi nan ku ba. Kenan a zaman naku ba ku tsaye da ko nawa ne za a biya ba. Ba za mu canza ra'ayi mu da abin da iyaye mu suka fara daga National Secretary ba dubu talatin da biyar ne muna zuwa. Kazalika su ma ma'aikata na ƙananan hukumomin Najeriya kusan labarin iri ɗaya ne. kasancewar har zuwa wannan lokaci babu wata ganawa da shugabannin kungiyar ma'aikatan yankunan suka yi da gwamnati dangane da wannan batu a cewar comrade bashir isa tsohon mataimakin shugaban kungiyar malamai ta ƙasa reshen karamar kuma just arewa in dai akan wannan magana ne na wannan kuɗi na rage radadi da ya kamata a ce ma'aikata sun samu na cire tallafin mai da aka yi babu wani zama da gwamnati ta yi da kungiyar kwada go tukuna a jihohi da ƙananan hukumomi a san nawa za a biya bu talatin da biyar din ne a ƙasa da haka ne ko kuma za a samu ƙari fiye ma da abin da gwamnatin tarayya ta ayyana za ta biya ma'aikatan ta? kenan kuma babu ranar da za a ce gashi za a bakun wannan kuɗin. a babu rana domin babu ma maganar ma ga baki ɗaya ma ga kuma lokacin ma ya kure domin wata ɗaya ne dama ita kungiyar kwadago ta bayar. A Akasari ma'aikata da na zanta da su kan wannan batu na naira dubu talatin da biyar sun shaida min cewa suna jira ne su ji ƙarin bayani daga shugabanninsu yayin da wa'adin kwanaki talatin da gwamnati ta ɗeba wa ma'aikatan ke zuwa ƙarshe. Abdullahi Mai Dawa Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya. Malaman makarantun firamare da na sakandare a jihar Kebbi na tsokaci tare da mayar da martani bayan da gwamnatin jihar ta ƙara wa'adin shekarun yin ritaya ga malaman a wani mataki na kyautata rayuwarsu. Ga ƙarin bayani da wakilin Muawiya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga Kebbin. tun bayan rattaba hannu kan dokar amincewa ga ƙarin shekaru kafin matakin yin da gwamnan jihar kebbin ya yi dr nasiru idris ƙauren gwandu sai malaman makarantun firamare da sakandare a jihar kebbi suka rika yin tsokaci tare da tofa albarkacin bakinsu dangane da yadda suka ji ga wannan doka a yanzu dai shekarun malaman na haihuwa za su kasance daga shekaru 60 zuwa 65 yayin da shekarun aikin koyarwa kuma za su kasance daga shekaru 35 zuwa shekaru 40 Kwamarat Isa A. E. Umar shine shugaban kungiyar malamai ta NUT a jihar Kebbi. Jihar Kebbi ta shiga sahu jihohi da suka tabbatar da wannan doka a mataki na jiha. Gaskiya mun ji daɗi kwarai kuma muna gode ma mai girma gona ya yi muna wannan doka a jihar Kebbi. So ba ƙaramar illa ba ce malamai waɗanda adda sauran ƙarhi ga jikinsu kuma suna iyawa su bar karantarwar saboda shekarunsu na aiki sun ƙare ko kuma shekarunsu na haihuwa sun cika. Su ma wasu malamai a jihar Kebbi Malam Musa da kuma Malama Rabi'a ga abin da suke cewa. Shi ya nuna cewa gwamnati ta yaba da gudunmawar da malamai ke basu a jihar Kebbi da fatan cewa yadda an kara shekarun malamai a inganta albashin malamai kasance waɗanda ma ba su cikin karantarsuwa su yi fatan su ma su da cikin karantarsuwa. To wallahi akwai waɗanda suka ji daɗi akwai gaskiya waɗanda ba su ji daɗi ba. Wallahi ina cikin mutanen da ni dai da za a mu da ainihin shekarunmu to ni kam gaskiya da na fi son haka ni dai kam wallahi gaskiya ban ji daɗi ba. don shekarun naka sun yawa sosai. Tun bayan amincewa da gwamnatin Najeriya da ta gabata ta yi a kan ƙarin shekaru ga malaman makarantun firamare da sakandare kafin yin ritaya, wasu jihohi suka aiwatar inda jihar kebbi ita ma ta biyo sahu domin inganta rayuwar malaman jihar dr halima muhammad bande ita ce kwamishiniyar ilimi mai zurfi a jihar kebbi kowa ya san yadda ake dubin karantarsuwa mutane an ce malami kake sai a maka wani dubi da sauransu wanda al'amari da ya faru yau na tabbatar da doka ta kara ma malaman makaranta shekarun aiki daga shekara 35 zuwa shekara 40 zai kara ma aikin karantarsuwa kwar jini kwarai da gaske sannan kuma zai kara malamai jin daɗin aiki insha Allah. Fannin ilimi da yana daga cikin wuraren da ake ganin ya kamata a ce an kyautatawa inda ko a kwanan nan an ruwaito shugaban kwamitin ilimin jami'o'in Najeriya Honorable Abubakar Fulata na cewa kamata yi malamin firamare ya ɗauki albashin dubu ɗari biyu da hamsin na sakandare ya ɗauki albashin dubu ɗari biyar yayin da kuma malamin jami'a ya ɗauki albashin naira miliyan guda. Ma'awiya Abubakar Sadiq DW Hausa daga Kebbi a Najeriya. Wannan wata na Oktoba wata ne dai na wayar da kan mata kan ciwon daji da ke kama mama har ya haddasa yanke shi. A arewacin Kamaru da sauran jihohi ana wayar da kan mata game da wannan cuta ta daji. Daga Kamaru, wakilin Muhammadu Danda ya aiko mana da rahoto. Watan Oktoba wata ne mai mahimmancin gaske kan kare lafiyar mata. Dr. Inna Rakiya likita ce kuma ita ce shugaban babban asibitin bincike na birnin Garwa. Tana cewa a wani taron da ya haɗa mata sama da ɗari uku a alias francaise na Garwa. C'est un mois qui est dédié au dépistage du cancer du sein en particulier. Ta ce wannan wata ciki ne aka shirya binciken ciwon daji na mama. Shin, ko me yasa aka fi dukufa kan ciwon mama? Et c'est le premier cancer qui tue le plus chez la femme. Ta ce ciwon daji na mama ita ce farkon ciwon daji wajen mace kuma ta fi kashe mata kenan muguwa cuta ce in ji Donc il est très grave. Ciwon daji na mama dai ana samunsa barkatai cikin duniya haka ma a ƙasar Kamaru. Dans les dernières études qu'on a faites, on a environ à peu près 350 nouveaux cas de cancer au Cameroun par an. Dr. Inarke kenan take cewa binciken da aka yi baya-bayan nan ya nuna cewa ana samun sabbin matan da ciwon daji na mama harba sama da 350 a kowace shekara a ƙasar Kamaru. Shine yasa tace goma a bincika tun kamun ya zama ya yi nisa saboda da zara an gane ana iya maganta ta kuma a warke. Cikin bayanan da likitoci suke yi wa mata game da wannan cutar sun faɗi yadda ake kamuwa da cutar. Na farko ana iya gadan ƙwayoyin cutar. Sannan kashi na biyu matan da suke da shekaru da yawa ko suka tsufa, matan da suka fara haila kafin shekaru goma da haihuwa, matan da suka wuce shekaru arba'in 48 ba su bar ganin jinin hailansu ba, sannan da matan da ba sa motsa jiki. Saboda ganin matan a ko'ina sun samu fahimta kan ciwon daji na maman ne shugaban alliance française na garuwa ta je garin bukle da dawagarta don wayar da kan matan. Parce que les femmes à Garoua, elles ont les informations assez facilement. Shugaban Alliance ɗin kenan wato Yacinthe Porsche take cewa mun yaka ne saboda mata na karkara ko ina su samu fahimta kuma su kare kansu kaga ba su ma san abin da ke wucewa ba kuma a nan mata na karkaran sun fahimta sosai a garwa na uku sun yi tambayoyi fiye da matan birni Njita. Mataimaka na farko na magajin garin Bogle, Vinelwa Fidilselwa, da ta halarci wannan taron ta ce, Le docteur nous a nous expliqué ce que c'est le cancer du sein. Vraiment, nous sommes très fiers. Likitocin sun faɗakar da mu kan ciwon daji na mama. Gaskiya mun ji daɗi kuma mun gode, Mamadu Danda. DW Hausa daga Garwa a jamhuriyar Kamaru. Jiya Asabar 21 ga wannan wata na Oktoba ne aka cika shekaru 30 da kawo ƙarshen yakin basasar da aka yi a Burundi. Bayan cin yarjejeniyar zaman lafiya birnin Arusha na ƙasar Tanzania a shekarar 2000 kuma bayan waɗannan shekaru jama'a a ƙasar ta Burundi sun fahimci cewa tattaunawa ita ce mabuɗin warware rikici. Abdurrahman Hassan na ɗauke da rahoto. A safiyar ranar 21 ga watan Oktoba na shekara ta 1993 sojoji 'yan kabilar tutsi suka mamaye fadar shugaban ƙasa suka kashe shugaba melchior indadaye ɗan kabilar hutu kabila mafi rinjaye a burundin da kishi 85 cikin 100 yanda 'yan kabilar tutsi ke da kishi 15 cikin 100 sun kashe shugaban ne kwanaki 200 kacal bayan zabensa a matsayin shugaban ƙasa an zaɓi melchior indadaye a ranar 1 ga watan yuni na shekara ta 1993 bayan zaben demokradiyya na farko a ƙasar tun bayan samun 'yancin kai daga ƙasar belgium bayan an kashe indadaye burundi ta fada cikin yakin basasa tsakanin sojoji waɗanda 'yan ƙabilar tutsi suka fi yawa a ciki da kuma ƙungiyoyin 'yan tawaye na hutu inda aka kashe mutane fiye da dubu ɗari uku yayin da dubban ɗaruruwan mutane suka tsere zuwa ƙasashe makwabta sylvester inti bantunganya tsohon shugaban burundi ne kuma ya ce kisan na inda daye ya janyo muguwar ƙiyayya da gaba tsakanin al'ummomin burundi ya ce wannan kisa na inda daye ya haifar da ƙiyayya a tsakanin 'yan burundi inda suka bijire wa juna abin da ya janyo ƙazamin yaƙi a tsakaninsu sama da shekaru goma ƙasar ta koma baya ta fuska tattalin arziki ni da kaina ina ganin burundi ta yi babban rishi a wancan lokaci saboda melchior inda daye mutum ne da ya ƙudiri aniyar yaƙi da matsanancin talauci a burundi kuma yana da ƙwaƙwarar tsare-tsare don cimma haka da kuma ganin 'yan burundi sun zauna tare cikin lumana a shekarun dubu biyu aka kawo ƙarshen yaƙin na basasa na burundi bayan cimma yarjejeniyar zaman lafiya a birnin arusha na tanzania sai dai yaƙin ya bar tabo kuma ya haifar da munanan raunuka yarjejeniyar zaman lafiya ta kafa harsashen raba matafin iko tsakanin kabilu biyu a dukkan matakai a gwamnati da majalisa ta gudanarwa da 'yan sanda da sojoji sannan an sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta a shekara ta 2003 sylvester intibantunganya ya ce an koyi darasi ikigo mbere ya yace darasi na farko shine cewa a yanzu da dama daga cikin 'yan burundi sun fahimci cewa babu wata hanya da ta wuce neman yarda al'umma ƙasa ta hanyar zaɓe mai cike da gaskiya da adalci darasi